Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 da kuma mita 22. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma nomad fm baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum don mayalice daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Nazir Ahmed Hausawa wanda a halin yanzu zai karanto mana kanan labarai. jami'ai a pakistan sun ce wani ban mai karfin gaske ya tarwatsa kasuwar wani gari da ke kudu maso yammacin kasar kusa da inda ta yi kan iyaka da afghanistan babu wata alamar da ke nuna cewar mutanen kore ta kudu sun damu da kamun da aka yi wa korarriyar shugaban kasar kore ta kudu park geun shugaban majalisar kungiyar tarayyar turai ya ce rayuwar mutane ita ce farkon abin da ake fara tunani a duk lokacin da ake maganar duk wata yarjejeniya akan fitar birtaniya daga tarayyar turai To bayan kun gama jin labaran duniya yau Juma'a 31 ga watan Maris ɗin shekara ta 2017 muna da rahotanni guda uku. Ɗaya kan gyarar da Majalisar Dattijan Najeriya ta yi wa dokar zaɓe. Sai kokawa a kan hauhawan farashin kayayyaki da wasu 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar suka yi duk da farfadowar darajar Naira. Sai kuma nan kasassu da suka ce ana nuna musu bambanci. duk da irin gudunmawar da suke bayarwa ga ci gaban ƙasa sannan kuma akwai duniyar amurka assalamu alaikum masu sauraro Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya goyi bayan tsohon mai bashi shawara akan harkokin tsaron ƙasa Michael Flynn da ya ce yana ba zai ba da haɗin kai ga kwamitin bincike na Majalisar Dokokin bayanai akan binciken da yake gudanarwa kan alakar kwamitin yakin neman zaɓe na shugaba Trump da hukumomin ƙasar Rasha. Flynn ya gitta sharaɗin cewa zai ba da wannan shaidar ne kawai idan za a ba shi rigar kariya daga fuskar hukunci. A safiyar yau Juma'a, shugaba Trump ya rubuta a Twitter ya yarda Flynn ya nemi kariya wajen gabatar da abin da ya kira kamfe ɗin cizgunawa dalilin siyasa. Jaridar Wall Street Journal ita ce ta fara ba da rahoton a ranar Alhamis cewar Flynn yana ƙoƙarin nema wa kansa kariya amma babu wanda ya amince da bukatunsa. an tilasta wa flynn tsohon janar mai ritaya da ya sauka daga kan mukamin mai bada shawara mafi kusanci ga trump bayan ta bayyana cewar ya yaudari mataimakin shugaban kasa akan tattaunawar da ya yi da jakadar rasha a amurka sergey kislyak jama'ai a pakistan sun ce wani ban mai karfin gaske jama'a gafarce mu jami'ai a pakistan sun ce wani bam mai karfin gaske ya tarwatsa kasuwar wani gari da ke kudu maso yammacin kasar kusa da kan iyakar kasar da afghanistan wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimamin 22 da jikata fiye da mutane 50 waɗanda abin ya faru a kan idanuwansu da kuma 'yan siyasar garin sun ce tashin bom a garin farachar headquarter lardin crom a yankin tsakiyar ƙasar ya faru ne a kusa da kofar masallacin 'yan shiya da aka ware domin mata babu masaniya ko bom ɗin da aka saka a jikin mota an tada shi ne da na'ura ko kuma ɗan ƙunar baƙin waken ne ya kai harin har ya zuwa yanzu dai babu wanda ya ce shi ke da alhakin kai harin prime minister nawaz sharif ya allah wadai da wannan harin sannan kuma ya nuna damuwa akan al'amarin labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc babu wata alamar da ke nuna cewa mutanen koriya ta kudu sun damu da kamun da aka yi wa korarriyar shugabar kasar koriya ta kudu park geun yayin da kasar ta mai da kai kan zaben shugaban kasa da ke matsowa shugabar kasar wacce ita ce ta farko da aka fara zaba ta hanyar zaben siyasa wacce kuma aka tsige daga ofishinta an kai ta kurkuku a safiyar yau juma'a bayan wata kotu a koriya ta kudu ta ba da izinin kama ta sakamakon laifin cin hanci da almundahana game da amfani da mulki ta gurbatacciyar hanya manyan laifukan da ake tuhumar park a kansu sun hada da zarginta hada hada kai da wani hamshakin dan kasuwa mai suna chosen tell domin karbar kuɗi daga wasu kamfanoni da suka ba da gudunmawa fiye da dalar amurka miliyan 69 ga wasu kamfanonin jabu amma a yau a cikin birnin na seoul babu wata kungiya ta adawa da ta gudanar da zanga-zangar nuna goyon bayan kama park ko kuma wata kungiya da ta nuna bacin ranta da neman a sako ta Shugaban Majalisar Ƙungiyar Ƙasashen Turai Donald Tusk ya ce rayuwar mutane ita ce abin farko da za su fara tunani a kai a duk lokacin da ake magana duk wata yarjejeniya kan fitar da ko kuma fitar da Birtaniya daga cikin ƙungiyar. Donald Trump ya faɗa a yau Juma'a cewa akwai 'yan ƙasashe da dama da ke zaune kuma suna aiki da karatu a Birtaniya. A saboda haka ya ce ya kamata su tantance makomarsu bayan Birtaniya ta fita daga cikin kungiyar tarayyar Turan domin a tabbatar ba a musguna musu ba. Mr. Toss ya ce tilas Birtaniya ta mutunta dukkan hakin da ke kanta na kuɗi da ayyuka waɗanda ta ɗauka lokacin da take wakiliya a cikin ƙungiyar. Hakan ne kawai zai zama an yi adalci ga al'umma. Masana kimiyya da manoma da dukkan sauran mutane da abin ya shafa waɗanda suke bin su dukkan wato cikin ƙasashen 28 da ke cikin ƙungiyar tarayyar turai wato bashin kudadensu mr tos ya gabatar ko kuma ya gabatar da shawarwari ne a gabanin sauran wakilan ƙungiyar na tarayyar turai tare da prime minister maltese minister joseph muscat wanda ke rike da shugabancin ƙungiyar a yanzu an wayi gari a yau a kasar afirka ta kudu da labarin shugaban kasa jacob zuma ya yi sauye-sauye a gwamnatinsa inda ya kori wasu ministocinsa ciki har da ministan kudi wanda ya kasance yana sukarsa wannan yunkuri ya jawo bacin rai da kuma sabon kira daga 'yan adawa wanda ya jawo wa shugaban kasar karin bakin jini da kuma kiran ya sauka daga kan mukaminsa. Zuma ya ce ya yi sauye-sauyen ne a gwamnatinsa saboda yana son ya shigo da mutane masu kuzari cikin gwamnatinsa waɗanda suka iya aiki da ƙwarewa. Waɗanda ya kora sun haɗa da ministan ayyukan jama'a da ministan yawon buɗe ido da kuma ministan kuɗi duka uku daga cikin ministocin sun kasance masu kalubalantar shugaban kasar kai tsaye a shekarar da ta gabata yayin da zuma yake ƙara yin ƙasa a sakamakon jin ra'ayi na al'umma sakamakon jerin rikicin cin hanci da rashawa da ya shafe shi 'yan adawa sun buƙaci zuma da ya sauka daga kan mulki da wasu kuma daga cikin manya-manyan 'yan jam'iyyarsa ciki har da shahararren mai yaƙi da bambancin launin fatan nan da ya rasu kwanan nan wanda yake kusa da tsohon shugaban ƙasa nelson mandela Labaran duniya kuka gama ji. To za mu buɗe taskar rahotanmu da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta aiko akan gyarar da Majalisar Dattijai ta yi wa dokar zaɓe. a inda sanata abubakar kyari da ke wakiltar borno ta arewa ya ƙarin haske a game da dokokin da aka amince da su akwai shari'a da aka yi da aka kawo zancen wannan da din aka ce ai bai cikin doka dokan kasa to shine a yanzu muka saka saboda shi da din yana da amfani dan mun ga amfanin amfaninsa a wannan zabin da aka yi na baya din to shine muka sa shi a cikin doka na ɗaya kenan na biyu kuma muka ba wa su hukumar su INEC kenan daman in suna so a yi zaben. Eh, wanda abin da ake kira electronic voting amma sai sun duba sun gani in ya dace a lokacin eh, mun ba su wannan karfin su ne za su yi wannan za su duba su gani in za su iya ko ba za su yi ba uku kuma a kan amfani da mashin kuma mun ba da karfin cewa in mun tuna duk lokacin da aka yi rigima za rigiman da ake yi sai bayan an gama jefa ƙuri'a a wajen da ake tara sakamako shine kake gani yawancin rigima yake tashi to yanzu mun yi cewa da ana gama zaɓe sai eh, a tura wannan sakamakon ta mashin ya je direct ba sai an ɗauka takarda an kai kamar wani wasu wurare sai sha biyun dare ko washe gari tukuna za a kai a nan take kamata a tura to shi wannan mun ce mashin da za a amfani da shi ya zamana yana da security ba za a iya taɓa taba a ce za a yi sa wani abu daban ba. Yaya batun mutuwan ɗan takara kamar yadda ya faru a jihar Kogi lokacin zaɓen gwamna har ila yau ga sanata Abubakar Kyari. Akwai rasuwan ɗan takara kafin zaɓe akwai shi a doka kuma akwai rasuwan wanda ya ci zaɓe ko da yanzu aka yi announcing shine ya ci zaɓe ya rasu to akwai wannan a doka abinda babu a doka shine an fara zaɓe har kafin a je a ce ga wanda ya ci zaɓe shine babu shine kuma abin da ya faru a kogi to shine yanzu muka kawo wannan muka sa a cikin doka to a yadda muka sa kuma shi sanad din suka yi ɗin din akan cewa in dai an fara zaɓe kafin kuma a kammala zaben in dan takara ya rasu to shi komishin din ainihin din za ta tsayar da zaben sai ta ɗaga zaben da kwana 21 kare wuce kwana 21 kuma ta ba wa fatin da dan takaranta ya rasu in fatin tana da niyyar ci gaba da wannan zaben kenan wannan doka za ta tilasta wa hukumar zaɓe wajen yin amfani da na'ura mai aiki da kwakwalwa wajen kaɗa ƙuri'a da tantance katin zaɓe nick dazan shine babban daraktan watsa labarai na hukumar zaben mu a ɓangaren mu muna lale murabin ma wannan soyi da majalisar tarayya ta kawo muna ganin zuwa gaba yin haka shine zai ƙara inganta mu amma ko da shike za amfani da na'ura tabbas a gefe za a ajiye wato takarda ko manual wanda idan aka sami akasi da na'ura za a koma kan wannan takarda inda aka riga aka zayanar da misali sunaye wanda za su kada kuri'u a cibiya saboda haka amfani da na'uran ba ya zamana cewar za a kawas da amfani da fefa ba kamar yadda muke yi da za a amfani da duka biyu a tabbatar da cewar idan aka sami matsala ana iya koma a duba a ga yaya abin yake a zayene. wannan gyararren doka za ta maye gurbin dokar zaɓe ta shekara 2010 wadda za ta sauya salon zaɓe da tantance masu zaɓen da jefa ƙuri'a da ma tattara sakamakon zaɓen madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya mun gode madina daga can jamhuriyar nijar kuma wakilin sashen hausa haruna mamman bako ya aiko da rahoton cewa a yayin da darajar naira ke farfadowa a nan jamhuriyar nijar 'yan kasuwa na koka da cewa abin ya koma konewar gujiyar biri a gona saboda kayan da suke sayowa a tarayyar ta najeriya ba su canza ba kamar yanda ibrahim mai shayi muna karin bayani to yanzu saboda tafiya da yaki yanzu da kagina saboda naira gar ta fara daraja yanzu yadda ake zuwa a soka ka facikar da ake yanzu mutane suna sauri je soka saboda samu ɗabin da amma yanzu haɗuwar da naira mutum na sai canjin naira in kai lissa yanzu mutum nawa da shiga kasu kasuwa da ake ci yanzu illa eh, lala da taɓa cika irin haka ba yanzu kowa ya jara ba saboda kana aikace ji yanzu an jima kaɗan kuma sai ka iske shi ba haka ba sannan komi na yanzu kuma ka ka dukkanin kayan da dukkan su an fara sun fara tsare yanzu tunda abuna kake zuwa ka so yadda ka buro shi da an jima kaɗan da ka so ko da za ka koma sai ka ƙara kuɗi kai tamba kuma sai ka ci ma ai ka naira ta tashi menene komi na dai gashi ne dai na ta kuliya abin ya zakar ci ka ne yanzu gaba ɗaya tunda dukkanin abin da za ka zo ka ɗauko yanzu kai lissari ne da ke 25 da kusan dala 40 45 35 to yanzu da za ka za wani wuri kake zuwa ka samu 35 amma yanzu su yan Najeriya da ke zuwa su ɗauko duk yadda suka sayar da kaya kaga su ba su da hada ke gare su tun da yanzu kana zuwa ka samu dan Najeriya zan nan galer da zaka sayi nan ga namu yan Niger a ce ma dala 30 ka zaga dan Najeriya dala 20 sai ka sayi ta kuma kai ga sai Lipton ga anan da yake ganin nan ga yanzu aka sai ana sayar da shi gurin dala 60 55 amma yanzu ga yan Najeriya na in ka je kai lissafi bai wuce kama dala 50 ko kuma 47 bakwai a lokacin da muka kutsa cikin kasuwar garin birnin kwanni da ke kilomita biyar kacal da iyakar tarayyar najeriya ta hanyar illela lokal gamma a jihar sokoto inda ake da wata kasuwa ta ƙasa da ƙasa wadda 'yan kasuwa daga dukan jihohin tarayyar najeriya da jihohin jamhuriyar nijar ke halarta a kowane mako waɗansu 'yan kasuwar sun ce duk da farfaɗowar darajar ta naira sha'anin kasuwanci bai canza zane ba hasali ma sun ƙara tsunduma a cikin yanayin tsadar kayayyaki wajen siyo su daga tarayyar ta Najeriya musoma da Malam Idi. Naira lalle ta tashi amma mu ko ba mu jin daɗin ta saboda ka sun ƙara tsada. In ka so ka allela ka zaka nan ka ƙara kuɗi ka kuma sai ta ganin lahin. Mu ko naira ta tunda sai ka canjin kuɗi ka tahi ka amso ka Najeriya. In ka zaka nan kuma dole kai ko sai ka ƙara ma kayan kuɗi. To in ka ƙara kuɗi ko mutanen gari sai a ci kai ko tsada gare. Shine matsalar mu da tashin naira yanzu. Can ba su rage ba da suke sai da sa suke sai da su ba su rage musu kuɗi ba. Shine matsalar inda ci an rage kuɗi kenan nan duk da ta tashi da ba mu gani labarin tunda can farko da suke suna da sauki to yanzu da sun ga naira farko abin sun tashi naira ta tashi sai sun kara ma kayan kuɗi abin kayan can suna nan wanda suke da tsada kuma nan kai ku sai ka canza kuɗi ka kai ka siyo nan ne matsalar take harkar naira sai a hankali yanzu kasuwanci komai ya tsaya saboda tashi naira ga ka babu kasuwa kuma ka ga su da karin kuɗi ka ji halin da ake ciki naira ta tashi kuma can Najeriya har yanzu kayar suke hakan nan suke sun kirage mutane sun tunkaro ka ka wurin sai sayan kaya ka gaya musu ƙari ba su ɗauka ƙari ta ko akwai matsala ba abin da za mu ci sai dai mu ci Allah ya sauka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Mun gode Haruna. Ita kuma wakilin sashen Hausa daga Jos Zainab Babaji ta aiko da rahoto ne akan kokawa da nan kasassu suka yi cewa ana nuna musu bambanci duk da irin gudunmawa da suke bayarwa ga ci gaban ƙasa. Nakasassu a Najeriya sun bayyana bacin ransu kan watsi da aka yi da cibiyoyin horar da nakasassu wanda a cewar su nuna tsangwama da wariya da ake musu ya sanya hukumomi ba sa kula da jin daɗin su duk da gudummawa da suke bayarwa wajen ci gaban ƙasa. Shugaban cibiyar Beautiful Gates wanda ke tallafa tallafawa nakasassu Ayuba Gufan ya bayyana hakan lokacin da yake kaddamar da tallafin na'urorin kwamfuta da awaki da gyaran wani sashen makarantar masu lalurar ji a makarantar kurame da ke garin Basa a nan jihar Plateau. A cewar Ayuba Gufan wanda shi ma nakasashe ne, gwamnati ta yi watsi da cibiyoyin horar da nakasassu inda ya buƙaci hukumomi ƙungiyoyi masu zaman kansu da su kula da nakasassun. Kin san wannan makaranta a har ga Allah gwamnati ta manta da ita lokacin da muka fara zuwa kusan dukan yaran akan floor suke kwanciya babu gado babu window ba ma abinci ba ajujuwa akan hada aji daya biyu uku a class daya biyu uku a aji daya gaskiya ne ana nuna kyaman wannan mutane a guraben dokar aiki da sauransu shi yasa mun so wannan makarantar ya zama inda yara za zo su fita da ayyukan hannu wanda za su iya bude sana'ansu da kansu ba tare da sai sun zo wurin gwamnati ko kuma kamfanoni wajen neman aiki ba. Shi ma Abdullahi Roki Boy mazaunin garin Jos ya bayyana irin ukubar da nakasassu ke fuskanta. Al'umma suna da aiki ko suna da rawa da za su taka akan nakasassu amma yawancin su ba sa yi saboda in suka kalle su ma ɗauke fuska suke yi. Za ki ga nakasassu suna so su je makaranta wallahi ba su da dama ko kuma in kin zo kin kalli makarantar nakasassun kin ga irin ajujuwan su sai ki ga yaran masu kudi ko yaran masu lafiya irin makarantar da suke zuwa ba irin makarantar nakasassun bane ya kamata a ba nakasassu gudunmawa sosai shugaban cibiyar kuramen da ke basa john gada ya zayyana matsalolin da makarantar ke fuskanta da suka hada da rashin tsaro rashin wuta rashin abinci rashin gidajen malamai da dai sauransu ya mai gadi da ya zai yi ya duba wayannan wuraren ba zai yiwu ba kuma karshen ta magashi zai rita watan takwas in ya retired ba wani mai gadi kuma do pta sun yi kokari sun dibe mutum biyu mutum biyu ba zai sama. madam ma da ta ce lokaci ya wuce da al'umma za su bar na wayar taimakawa na kasassu wa gwamnati ai mu anan ma muka sa mudu bibbiyu ma na masara an ci an kawa nan kin ga babban abu ne so ba kullun ne sai kana da shi jiyawa ba zuciya ne kuma abin da nake su mutane su sani bayan suwa fa akwai albarka so daga mai kawo abinci mai kawo takardu mai kawo abubuwa kaɗan kaɗan makarantar nan zai taimaka sosai. kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar plateau rufina gurumiyen ta ce gwamnati za ta ci gaba da inganta rayuwar nakasassu a jihar. gwamnati tana da niyyar za ta yi renovation shi yasa duk wanda yana da niyyar taimako in ya zo through the government za a ba da dama ma education da yake makaranta ne. makarantar kuramen da ya da aka kafa tun shekaru fiye da arba'in ita ce cibiyar horar da kurame na farko a afirka ta yamma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Da Sarkin da ya yi ga matasa kuma ya ga To, kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa babban attorney general ɗin Amurka Jeff Sessions ya gargadi wasu jihohi da biranen ƙasar da suke baiwa bakin haure masu laifi mafaka da cewa za su iya yin asarar kudaden tallafi da gwamnatin tarayya take basu sai dai ga dukkan alamu wannan barazana da sessions ya yi ba za ta yi wani tasiri ba domin wasu jihohi da biranen sun ce ba gudu ba ja da baya yau kan wannan batu za mu tattauna a shirin namu na duniyar amurka na wannan mako tun bayan da wannan sabuwar gwamnatin shugaba donald trump ta fara ɗaukan matakan mayar da bakin da ba su da takaddun izinin zama a amurka zuwa su zanga-zanga ta yi ta barkewa a wasu sassan biranen ƙasar kuma 'yan siyasa da dama sun nuna takaicinsu dangane da matakin korar bakin da aka yi yunkurin fara aiwatarwa rafael ancia dan majalisa ne da ke wakiltar jihar texas daga jam'iyyar democrat Uh, wannan yana sa al'ummominmu su zama wani abin karramawa daga bakin haure zuwa waɗanda 'yan asalin ƙasar nan ne. Hakan kuma na sa muna ji kamar za a kawo mana hali ne. Ya kamata mu gane cewa wannan batu na zuwa ne bayan da kwamandan dakarun ƙasar nan wato shugaba Trump ya kwatanta al'ummar Latino a matsayin masu aikata fyaɗe da manyan laifuka. Uh, to makarantu da mujami'u da birane da dama na daga cikin waɗanda suka lashe takobin ba da mafaka. amurka ga bakin hauren da ba su da takaddun izinin zama a amurka wannan coci da ke yankin buffalo a jihar new york na daga cikin ire-iren waɗannan wurare buɗe ƙofofi da tagoginmu za mu ba da makwanci da abinci da sauran ababen bukata domin tabbatar da bakin hauren da za mu ba mafaka sun samu kwanciyar hankali da natsuwa in ji reverend gonzalez na majami'ar st luke's united church of christ sai dai a ranar litinin din da ta gabata babban attorney general ɗin amurka jeff sessions ya yi kira ga amurkawa da su tuna cewa kin mayar da bakin da ba su da takaddun izinin zama su musamman ma waɗanda aka samu da aikata laifuka har ma ka tsare su na iya sa a hana jihohi ko birane su da suke samu daga asusun tarayya. Moreover, the Department of Justice will require Baya ga haka, ma'aikatar shari'a za ta nemi kariya da za ta ba da damar neman izinin yin amfani da sashen nan na 1373 a matsayin wani mataki da sai an cika kafin biranen da jihohin su samu karɓar waɗannan kuɗaɗen. Akwai kuma alamun wannan gargaɗi na sessions ya yi tasiri domin wasu jihohi sun janye baiwa bakin hauren mafaka gudun kada su rasa waɗannan kuɗaɗe. carlos gimenez shine magajin garin karamar hukumar miami dad da ke jihar florida uh, yana da muhimmanci a gare mu idan ba mu saka kanmu a ciki ba domin ba mu son mu rasa kuɗaɗen da ke zuwa mana da waɗanda za su zo daga aljihun gwamnati tarayya sai da jihar maryland da ke makwabtaka da babban birnin ƙasar na washington ta ce ba gudu ba ja da baya kan batun samar da mafaka ga bakin haure duk da wannan gargaɗi domin yanzu haka tana duba yiwuwar gabatar da wani ƙudurin doka a majalisar dokokin jihar wanda zai mai da baki ɗan jihar ta zama mafaka ga duk wani bakon haure amma sessions ya ce yin hakan babban kuskure ne ga jihar i would plead with the people of maryland Zan roƙi jama'ar jihar Maryland su gane cewa hakan zai sa jihar ta zama mai cike da haɗarin samun masu aikata miyagun laifuka kuma tsari ne mara fa'ida. A watan da ya gabata ne shugaba Donald Trump ya faɗa majalisar dokokin ƙasar cewa tsarin mayar da baƙi marasa takardun izinin zama zuwa ƙasashensu mataki ne da ya dauka na amsa kiran da Amurkawa suka yi na cewa tsaurara dokokin shigar baki kasar a kuma kare kan iyakokin amurka idan har muka yi nasarar aiwatar da dokar hana shigar baki za mu ƙara kudaden albashi za mu taimaki waɗanda ba su da aikin yi kana mu tara biliyoyin daloli tare da samar da tsaro ga kowa da kowa sessions ya kara da cewa yankunan da suka samar da mafaka ga masu aikata laifuka da suka hada da sata ko safarar muggan kwayoyi da fyaɗe da kisa na jefa baki ɗayan al'umma a cikin haɗari amma da al'ummomin bakin hauren masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako na duniyar amurka sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri mahmud lalo ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To wannan kuma shine ya kawo mu ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. To za mu fara ne da saƙon Alhaji Abbas Baffa caleɗi jihar Bauchin Najeriya. Wanda ya ce kafa kwamitin sulhu da shugaban ƙasa Buhari ya yi tsakanin fadarsa da majalisar dattawa wanda mataimakinsa zai jagoranta. Wannan matakin ya yi kyau. na fatan hakan zai kawo ƙarshen duk wata turka-turkan da ke faruwa tsakanin ɓangarorin biyu allah ya kawo ci gaba ga ɗaukacin ƙasa ta najeriya ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta sanya wa isra'ila iyaka da mamaye da take yi wa falasɗinawa don kawo ƙarshen zubar da jini da ke faruwa tsakanin ƙasashen biyu ji abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bagu gusau shi kuwa sagir sa'adu cewa cewa yi ya kamata 'yan majalisun ƙasa ta najeriya su gane cewa mu zaɓe su don su yi cece kuce ba mun zaɓe su ne don su yi mana aiki kawai amma kuma sun kasa allah dai ya kai mu shekarar 2019 da rai da lafiya gwamnatoci da hukumomin lafiya na najeriya ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen gaggauta daƙila cutar sankarau da take halaka ɗimbin jama'a musamman a wannan lokaci na zafi mu kuma jama'a da fatan za mu bi hanyoyin kaucewa kamuwa da wannan cutar domin inganta lafiyar mu assalamu alaikum ji alhaji mele yusuf yobe wanda ya ce akwai kalubale mai girman gaske a gaban hukumomin kiwon lafiya na najeriya ganin yadda annobar cutar sankarau take ci gaba da laƙumi rayukan jama'a a wasu jihohin najeriya ya kamata su tashi su wayar da kan al'umma game da illar wannan cuta mai saurin kisa sannan su kai agajin gaggawa ga waɗanda lamarin ya shafa salam murya amurka don allah ku mika mana saƙon ta'aziyyar mu zuwa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon cutar sankarau a ƙasar jamhuriyar Nijar. A ƙarshe muna kira ga al'umma da su kauce wa kwanciya a cikin ɗakuna ba tare da sun buɗe tagoginsu ba. Wannan saƙo ya fito ne daga Hajiya Gambo Mamman Gusau da Hajiya Talatu Ba'ara Yaldu da fatan na faɗi wannan suna daidai. To, kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya goyi bayan mai bashi shawara akan harkokin tsohon mai bashi shawara akan harkokin tsaron kasa Michael Flynn da ya ce zai ba da haɗin kai ga kwamitin bincike na majalisar dokokin bayanai kan bayanan binciken da yake gudanarwa kan alakar kwamitin yakin neman zaɓe na shugaba Trump da hukumomin kasar Rasha. Flynn ya gitta wannan sharaɗin ne na cewa zai ba da wannan shaidar ne kawai idan za a ba shi rigar kariya daga fuskantar hukunci. A safiyar yau Juma'a shugaba Trump ya rubuta a Twitter ya yarda Flynn ya nemi kariya wajen gabatar da abin da ya kira kamfe ɗin cizgunawa dalilin siyasa. Jaridar Wall Street Journal ita ce ta fara ba da rahoton a ranar Alhamis cewar Flynn yana ƙoƙarin nema wa kansa kariya, amma babu wanda ya amince da bukatunsa. jami'ai a pakistan sun ce wani ban mai karfin gaske ya tarwatsa kasuwar wani gari da ke a kudu maso yammacin kasar kusa da inda ta yi kan iyaka da afghanistan wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 22 da jikkata wasu fiye da 50 waɗanda abin ya afku akan idanuwansu da kuma 'yan siyasar garin sun ce tashin bam ɗin a garin farashinar shalkwatar lardin kurram a yankin tsakiyar ƙasar ya faru ne a kusa da kofar masallacin 'yan shi'a da aka ware domin mata zalla babu masaniyar ko bam ɗin da aka saka a jikin mota an tada shi ne da na'ura ko kuma ɗan ƙunar baƙin wake ne ya kai harin har izuwa yanzu dai babu wanda ya nuna da harkin kai harin babu wata alamar da ke nuna cewar mutanen koriya ta kudu sun damu da kamun da aka yi wa korarriyar shugabar kasar koriya ta kudu park geun hye yayin da kasar ta mai da kai akan zaben shugaban kasa da ke matsowa shugaban kasar wacce ita ce ta farko da aka fara zaba ta hanyar zaben siyasa wacce kuma aka tsige daga ofishinta an kai ta kurkuku a safiyar yau juma'a bayan wata kotu a kore ta kudu ta ba da izinin kama ta sakamakon laifin cin hanci da rashawa To ma sauraro sai kuma da misalin karfe tara da rabi na dare a agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. A lokacin za mu ba ku damar bayyana ra'ayi ko shawara akan duk wani abin da ya shafi rayuwarku. A halin yanzu kuwa a dakaci shirin yau da gobe.